Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, ashirin da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da da kuma niya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya a akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jan rigaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji yadda al'ummar jamhuriyar Nijar suka koka kan karin kuɗin tafiya aikin haji. Sai kuma ziyarar da mataimakin gwamnan jihar Taraba ya kai a garin Mambila inda aka yi rikici kuma har rayuka suka salwanta. Muna da labaran da suka ɗauki hankulan jaridun nan Amurka daga bisani mu kawo muku saƙonin da ku masu sauraro kuka aiko muna sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. 'Yan sandan ƙasar Faransa sun ce an kama wani da ke ƙoƙarin afka gungun mutane da mota ƙofar wani masallaci da ke garin Pretel, Babu wanda ya ji rauni a wannan lamari da ya auku jiya Alhamis. direban da ba a bayyana ba bai iya wuce shingayen da aka kafa kewayen masallacin ba bisa ga cewar 'yan sanda jarida le parisien ta buga rahoto cewa mutumin ya ce yana neman ramuwar gayya ne kan harin kungiyar is da ta kai da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a paris kwanan nan makon da ya gabata aka kashe wani mutum da dama kuma suka jikata lokacin da wata babbar mota ta kutsa kan waɗansu da ke aikin ibada a daidai sun tashi daga wani masallaci a birnin london kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kada kuri'ar da ta sami goyon bayan duka membobin jiya alhamis na rage ayyukan wanzar da zaman lafiya da ake gudanarwa a yankin dafur na ƙasar sudan ta kudu da kimanin kashi 30 cikin 100 ƙudurin da Birtaniya ta gabatar ya samu asali ne bisa la'akari da ingancin harkokin tsaro da aka samu a dafur da kuma matsin lambar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke fuskanta daga Amurka wadda ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya ɗin ta rage dala miliyan 600 daga ayyukan wanzar da zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ke gudanarwa an shafe kimanin shekaru goma sha biyar ana fama da matsaloli a yankin darfur tun bayan wani rikicin ƙabilanci da ya ɓarke na adawa da gwamnati wanda ya haifar da mai da martanin sojojin gwamnati tare da goyon bayan 'yan tawayen ƙasashen larabawa. an kashe kimanin mutane dubu ɗari uku sama da miliyan biyu kuma suka ƙaurace wa matsugunansu kamfan ruwa da kuma yunwa sun ƙara assasa wahalar da ake fuskanta to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya alhamis amurka ta fara aiwatar da sababbin dokokin da suka buƙaci masu neman takardun izinin shiga ƙasar daga ƙasashe da galibi musulmi ne guda shida su kasance suna da wata dangantaka ta kudda kudda wani danginsu ko kuma wata cibiyar kasuwanci a amurka kafin a basu izinin shiga kasar manyan jami'an gudanarwa sun yi bayani jiya alhamis din kan yadda jami'ai za su tantance takardun masu neman izinin shiga amurkan daga kasashen iran da libya da somalia da sudan da syria da kuma yemen sababbin dokokin sun fara aiki ne jiya alhamis da karfe 8 na dare za a kyale waɗanda suka kammala shirin zuwa amurka kafin ranar shida ga watan yuli su shiga waɗanda suke da shirin ziyarar ƙasar kuma bayan wannan ranar za a bayyana yadda tsarin zai shafe su a wani lokaci nan gaba bisa ga cewar wani babban jami'in gwamnati daga ƙarshe fada white house tana kare rubutun da shugaba donald trump ya aika ta hanyar twitter yana gwale wata fitattar mai sharhi a talabijin jiya alhamis trump ya wanke Mika Brzezinski da ke gabatar da wani shirin talabijin da ake kira Morning Joe da saurayinta Joe Sukaboro. Mutanen sun bayyana cewa sun je gidan Trump na Mar-a-Lago da ke jihar Florida domin shirya wata hira da shugaban kasar mai jiran gado wata guda kafin a rantsar da shi. Nan da nan dai 'yan majalisar dokokin Amurka sun kushe kalaman shugaban kasar kan fasalin wato wanda ya yi a kan fasalin mai gabatar da shirye-shiryen talabijin ɗin yan majalisar dattijai na jam'iyyar republican ma sun kwabi shugaba trump yan duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to mun buɗe taskan rahotannin da rahoton da kokawan da wasu 'yan jamhuriyar Nijar suka yi game da kuɗin tafiya aikin hajji ga haruna mamun bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Hukumar da ke kula da shirya aikin hajji da umara ta jamhuriyar Nijar da ake ce ma koho ta hiddo farashin kudaden kujerar makka ta wannan shekara ta bana da ta kai miliyon biyu na sefa da jika 238 inda aka samu karin jika 162 da 'yan kai na sefa bisa ga kudaden da kowane maniyaci ya biya a shekarar da ta gabata hasali ma hukumar ta koho ta yi kira ga maniyata waɗanda ba su ida biyan kudaden su ba da su gaugauta yin haka kamar yadda kwamishina na hukumar ta kofo cewa da malam jibrila abubakar yake bayyanawa a gaya ma duka wanda ke kandida ne na haji ko wanda ke da mutumin shi wanda zai kai haji bana ko wanda ya san shi da kanshi yana san zuwa kai tabato yi saboda bana saudiya da wuri za su ne abin visa kenan da wuri za su shi saboda suna cikin tsoron abubuwan da yake faruwa tsakanin su da sashen golf kamar katar kenan kamar iran da wani wani ne don suna kiyaye wannan daga lokacin lokacin da suka bada na bada visa na ba irin na da bane da za a je a harkar jira ana cewa sauran sati guda a rage visa a lokacin ya zo riya za su to kiran da muke da shi ne mu ce ma duka wanda ya zama to yana da niyya ko yana da maniyaci mai son zuwa haji ko yana niyya biya ma wani ya kokari ya biya mushi kamun wannan wata mutu jama'a da dama ne a kasar yanzu haka ke nuna rashin jin daɗin su game da ƙarin kuɗaɗen kujerar ta bana ta zuwa hajji musoma da muhammadu isa matankarawa ga wanda ya zuba miliyan guda da ɗari biyar zuwa haji an yi ƙarin kuɗi an ce sai ya bada miliyan biyu da ɗari biyu da arba'in ba biyu kenan yanzu ka ɗari bakwai da arba'in ba biyu zai bi ɗa to in ba kana da su ko kuma kana da wata rangama da za ka ba su an ce kwana takwas ko rangama a gari kan sai kai kwana ishirin kana tallata baka sai zuwa in gida na gare ka in wata mota ta gare ka in wasu shanu na gare ka in wasu shi na gare ka babu kuɗi ga mutane ba ne ka sai suwa nan da nan ka sai suwa. mai zaki bisa ga haka gwamnati ya kamata ya zan a tosa matalakawa mahajjata bisa ga aikin Allah da zan kasance a ci aikin Allah koyo shi ko wace shekara abu ƙarin kuɗi na aka yi bisa gare shi koyo shi a ce duk shekara kuɗin haji ƙari na shi kai awali mai kami muna fatan dai gwamnati ta tausaya game da wannan kuɗin da sun ga tsawala saboda ko ba komai bana abin ya yi tauri kuma bana abin kuɗin sun yi waya to duk wanda Allah ba iko har ya zuba abi ne kuma yanzu an kace shi ƙari kuma nan da kwana takwas ina fatan shugaban nan ƙasar su dan tausaya ma talakawan su waɗanda Allah ba iko har sun ka yi kokari sun ka yunkuri sun ka zuba a nasu bangare malaman addinin Islama na ci gaba da cewa babu hujja ga dukka wanda Allah ya hore ma da ya ce ya ga tsadar kudaden kujerar zuwa hajjin kamar yanda liman rabu'u ke cewa idan mutum ya lura babu wani abin da ka kase yanzu wanda kudin shi ba su karo ba kenan magana a ce ma kowace shekara a ce firi na jirgi zai tsaya wuri guda wannan wannan bai taso ba tunda kowa ya san yadda abubuwa suke yadda kake sayan abu da yanzu ba haka sai ne ba saboda ka ba mamaki da an ce an kara kudi na jirgi wannan ba wani abin mamaki bane abin da ake hankalta ma in Allah ya baka hali fa'il da ke cikin aikin haji ba wai ana magana miliyan biyu ne jika da wani abu saboda haka wato wani wajibi wajibi ne Allah dora maka shi ne ka je ka yaki hajji Allah baka hali da lahiya da guzuri ba magana kula da tsada ba ne. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Mamman Bako kafin mu ci gaggar mu na gaba a ci gaba da shakatawa da wannan faifan. yanzu kuma sai ziyarar da mataimakin gwamnan jihar taraba ya kai a garin mambila bayan rikicin da aka yi har wasu suka rasa rayukansu ga ibrahim abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoton da yake jawabi ga al'umman yankin yayin wannan ziyarar jajantawan mataimakin gwamnan jihar taraban buhari na manu ya ko nuna takaicin gwamnatin jihar ne game da abin da ya ja wannan rikici tare da ba da tabbacin cewa gwamnatin jihar taraban za ta tallafa waɗanda rikicin ko ya shafa hakanan mataimakin gwamnan ya kuma kiraye al'umman yankin mambilan ne da su yafe wa juna domin ciyar da yankin su gaba. mu abin da ya faru a gaskiya za mu faɗa muku ya ba mu mamaki ya kuma ba mu kunya domin me domin mun san mutanen mambila mutane ne masu zaman lafiya don Allah don Allah mai girma gwamna ya ce a faɗa muku ku yi hakuri bai kamata a sake ganin irin wannan abun ba domin mu abun ya ba mu mamaki mutanen mambila kun zo gaba ɗayan ku mun zauna mun yi shawarwari aka ce za a zo a yi zaman lafiya a mambila bai fi kwana uku ba kawai sai aka ce ga wata rikici ta zo ta barki wanda aka musu barna muna ba su hakuri don Allah su yi hakuri gwamnati za ta yi duk iya kokarin da ta duba ta ga irin abubuwan nan da aka yi. Kawo yanzu dai ɗaruruwan jama'a ne ma wani rikici ya raba da gidaje inda ko suke samun mafaka a wajen 'yan uwa da abokan zuka Bayan mako ga waɗanda masu ƙetara zuwa ƙasar Kamaru da kuma waɗanda yanzu ma ke kwanci a gadajen asibiti. Ko ina ka duba dai mata da ƙananan yara ne wani rikicin ya shafa ke kokawa. min ko komin yiɗi gomnati ɓe yamin ciye wala komin mari ɓe yamin jawdi yanzu haka dai muna cikin wani mawuyacin hali an kashe mana 'yan wada dabbobi don allah a taimaka ku fada gwamnati halin da muke ciki a cewar waɗannan mata da rikicin ya shafa kamar dai waɗannan mata su ma magidanta da ke cikin gudun hijira sun komi ga kokumbaran su nema ga gwamnatin jihar da kuma na tarayya da a taimaka ganin halin da suke ciki a yanzu. Waisu daga ta taimaka da gera gidanmu da abinci da kuma sutura. Muhammadu Mafire daga Tem, Tem John gida da Sanu da, da, da Kawu da babba. Zubairu Alhaji Isa na baya Hainare, ina gudun hijira ya kace mini babana. Kawo yanzu dai, yamma dai zuwa lokacin da nake cillo da wannan rahoto, ana fasaran wata tawagar hukumar bada agajin gawa ta Najeriya ne nema, yayin da ita ma gwamnatin jihar Taraban ke cewa za ta turo nata sakon ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha biyar ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da baƙon Dr. Fatima Ɗantata ta Jami'ar Bayero da ke Kano. A makon da ya gabata ta ƙara jan hankalin al'umma akan matsalar shan miyagun ƙwayoyi da talauci da suke addaba al'ummar Najeriya. A shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi mata wannan tambayar. To ga shi dai kin kware a fannin nan sosai sosai kuma na san kin yi gwagwarmaya ganin kina mace mm. ga ki daga arewa ga ki musulma daga kano kuma kwariya cikin binni eh. inda a da bangana ilimi ta na ya mace babu shi to yaya kika iya samun sha'awar yin wannan gwagwarmayan duk da cewa na san kina musulman kamar yadda muka faɗi inda ake kulle eh ake kulle to kina da aure yanzu dai bari in yi tambaya tun da kin ce wancan miji ya eh yanzu na yi aure shekara hudu da wuce abin da ya daɗa bani dama na samu cikin ikon Allah ne wannan abin ba wani tangarɗa ai da hannai na gama har na samu doctorate ina na gama ni aisha duka duka ba shekara ta hudu da wani abu da yin aure saboda haka a lokacin ba sai da na kammala kuma yara na sai ya zama na iyayena muna tare da su su suka yi min tarbiyya da renon yara na ni kuma na koma na je nina na karatu hmm. babban kuma suka baki goyon baya suka bani goyon baya mai yawa to yanzu mijinki yaya kuke tun daga shi hakina aiki <laughs> shi ma ya tsohon malamin makaranta ne kuma yanzu hakimi ne basaraki ne a Kano To, to ai baki gaya mana kowa ya shi ba. Uh, ah, na Kano ne Malam Ibrahim Shekaru. To, Your Excellency. A'a, ah, ah. <laughs> Professor Diko. To, Your Excellency Professor Hajiya Gaji. <laughs> Eh. To, cuɗanyarki da abokan aiki. Eh. Yaya kika ga yadda maza ke ƙoƙari wajen taimakawa mace musamman irin kiwon da kuke irin wannan gwagwarmaya cikin mutane? Eh, alhamdulillah mu kam babu abin da za mu ce sai mu wa Allah godiya cuɗanyan mu a tsakanin mazanna saboda akwai kyakkyawan fahimta mun shiga da girman mu da tarbiyyar mu ta addini da al'ada kuma mun riƙe ta to ganin mun rike tarbiyyar mu ta addini musulunci da tarbiyyar mu da al'ada ta bayar shi yasa mu ba mu samu wani cikas ko wani abin na a suna girmama mu muna girmama su kowa ya san iya layinsa kowa ya san inda yake tsayawa kuma sun goyi bayan abin da kuke yi eh sun goyi bayan abin da muke yi alhamdulillah hmm. bari mu koma fannin siyasa ko siyasa tunda ai mai gida gashi tsohon eh. gwamna ne to yanzu kin shiga siyasan ko a'a muna taya shi na hidimar jama'a yawwa da abu ne da ya shafi jama'a ina aiki na na makaranta amma idan abin taimako na jama'a ya zo duk irin jama'a da za a yi da taron da za a yi za mu hidima daidai gwargwado wadda shari'a da al'ada ta bayar matar gida ta yi wa bakin jama'ar mai gidanta ina wannan amma ba ke shiga siyasar tsundun ba to ai su suke yi mu kuma muna taya shi da hidima da jama'a da abin da jama'a dai da abin da za a yi in ana taro da abin da ya kamata a yi wa jama'a muna dai masa hidimar jama'a kuma dai duk jama'a da suka zo za mu karɓar masa shi mm-hmm. tun da san da aka yi kwamishina ma dai duk abin da aka yi dai abin da za a yi za a tafi a yi tare kuma yanzu ma dai ana tafa tare mm-hmm. ana tafa tare da abin da ya shafi wanda za a yi kyautatawa a kyautatawa jama'a da suke tare da shi ana yi musu eh, to ya kika ga siyasar najeriya siyasar najeriya muna addu'a muna neman ganin mata sun karbu har yanzu gaskiya da ragowa saboda akwai inda har yanzu inda mata duk irin kokarin da mace ta yi watakila haka a farko za a kama amma idan an zo wurin fidda gwani zai wuya ba tare da wani tangarɗa da wani abun nan ba a ga mace a ce kai tsaye an fidda ita an karbe ta sai dai an samu dan abin nan muna da da ragowar aiki dai a hankali a hankali ana yi in sani ya karu ilimin ya kara akan muhimmancin ilmantar da mata da muhimmancin ilimin mace watakila a hankali a hankali za a karɓi tun da yake kasashen da suka ci gaba ma za ka jin ana magana ba sa rabo da wannan korafin na har yanzu ba a ba su damar su ne yadda za su su waye ba su ba da daman ba maza kenan eto eh, eh tunda maza kenan tunda kin ga su America masu Ingila inda suka goge ma da demokradiyyar ka ji har yanzu mata ba sa rabo da korafin ba a ba su damar su yadda ya kamata ba To jama'a ma sauraro a nan zamu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da karashin wannan hirar. A madadin Madina Dauda da ta yi wannan hirar da bakuwar tamu Dr. Gaji Fatima ɗan tata da ms Julie Gresham da ta haɗa mana sauti. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. thank you To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu da labaran da suka ɗauke hankulan jaridun na Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa. Sharhin jaridun Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken babbar kotu ta ba da damar aiwatar da wani bangare na dokar hana shigowa Amurka. A ranar Litinin ɗin da ta gabata ne kotun koli ta sassauta dokar shugaba Trump inda ta ba da sabuwar dokar hana matafiya daga ƙasashe guda shida masu yawan musulmi shiga Amurka, inda ta amince da sauraron halaccin yiwuwar dokar a lokacin hunturu, abinda ya ba da damar Trump ya ce ya yi nasara akan hana dokar da aka yi a baya. takardar da kotun ta bayar ta saka hannu gami da fito da wani abu da bangarorin guda biyu ba su bukata ba takardar ta ce gwamnati ba za ta hana duk wani wanda yake da alaka da amurka wacce ta hada ta iyalai da suke zaune a amurka ko aiki ko kuma wanda yake halarta jami'a amurka shigowa ba amma kotun ta bayyana cewa kananan kotunan sun zira jiki a inda suka haramta dokar ta trump kwata-kwata wacce ta haramta ba da izinin shigowa amurka ga 'yan kasashe guda shida waɗanda suka hada da libya iran somalia Sudan da Siriya da kuma Yemen na tsahon kwanaki 90 wanda kuma ya tsaye da shirin 'yan gudun hijira na tsahon kwanaki 120. Sai kuma jaridar New York Times Jaridar ta rawaito labari mai taken yayin da yanayi yake sauyawa jihohin da ke kudancin Amurka za su fi shan wahala fiye da sauran. A inda sauyin yanayi ke ta farfasar Amurka nan da shekaru goma masu zuwa ba duka jihohin kasar ne za su wahala a kamar sauran ba jihar Main za ta fuskanci sanyi madaidaici yayin da jihar florida kuwa za ta samu akasin hakan inda za ta fuskanci hucin zafi mai tsanani a lokacin rani ruwan koguna za su karu wanda zai yi sanadiyar mamaye gidaje masu tsada da ke gefen teku. A wani sabon bincike da mujallar kimiyya ta buga, masu bincike sun duba irin yadda sauyin yanayin zai cutar da tattalin arziki a Amurka cikin sabon karnin da zai zo a nan gaba, inda suka gano cutarwar ba za ta zama ɗaya a cikin jihohin ba. Jihohin da ke arewa maso gabas da kuma yamma za su sami 'yar dama, a yayin da yamma ta tsakiya da kuma kudu maso gabas za su sha uku ba. Sai kuma mu leƙa jaridar USA Today Jaridar ta rawaito labari mai taken mutane kimanin miliyan 200 za su kalli kisfewar rana. Sharhin jaridin Amurka kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka, daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. To a gaida Nazir Ahmad Hausa yanzu kuma mun zo ga wato sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. magana alhaji hayatu mazaunin bayelsa sokoto ga daloka game mira abi kuɗi samin sakon ga nawa daga gwamnan taraba ina kira da janar muhammadu buhari wallahi saboda shi wa talaka adalci an ka zaɓi shi saboda shi ɗiga wa talaka adalci to an samu jami'an gwamnati da iza hutar rikici na kashe-kashe ba kashi ba dalili to don haka a kawo dokar ta ɓaci jihar taraba kuma sannan duk wanda an ka samu da hannu a hukumtar da shi a hissan ma waɗannan jama'a hakin da an ka zalunce su ni ne alhaji ahmadu maye sarkin mayu bakwai sulki abin da ya ba mu daɗi a wayawan garin yau a jihar plateau da mun ɗauki wannan gwamnan kamar yana tsoron camomin nan alhalin allah da iko ba yana tsoron su bane su ne ba sa da godiyan allah yanzu ya kakkaɓe waɗansu mutanen da suka hana ruwa gudu a plateau an fara ganin hasken tafiya da na ɗauka yana tsoron su ne sun ce da sai sauke su ba sai abin da sun faɗa ne in ya ce zai sauke su face wa zai faɗi zabe to yanzu har yanzu mai girma gwamna an gudu ba a tsira ba wanda kaka ba su appointment fomin na ofis to a cikin kashi ɗari kana da guda hamsin ɗin iska ne mara tsoron Allah su ba su ma an ka canja musu launi ka dawo kan kwamishinonin ka kwamishinonin sun ce baka ba su komi baka ba su komai ba su an basu da fan bakakin moto kamar mai ɗaukan gawa to ina sun ja maka mu mun tabbatar kana ba su kuɗi tun da ba kwamishinan da ya resign ba wanda ka ba shi matsayar resign daga cabinet naka na gwamnati ko ba wanda ya resign to mu talaka za mu ta ka addu'a Allah sa ka gama duniya da lafiya Assalamu alaikum wa Amurka suna na Alhaji Musa American Suya Kebin Najeriya mazauni Owari ina jan hankali ga matasan mu musamman matasa a daina wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba yadda an ka tsaye da wasu abubuwa na banna a lokacin azumi to a ci gaba da wannan abubuwa na arziki kada ake don azumi ya wuce a kama ta'addanci ba mai kyau ba ne. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Shin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye? Kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki. Mata idan za mu zauna mu haɗu, mu zama tsintsiya maɗaurin mu mu dunkule guri ɗaya. To dole dole wannan 35% ɗin da ake cewa UN ta ce a bada sai mun tabbata mun mai da shi 50% ma. Da kare hakkin ƙananan yara. Magogo yana luwaɗe da mu. Idan ya yi da wannan yau, gobe kuma sai a yi da wani. Dangantakar mahaifi da 'ya'yansa. Wannan magana ta Habiba ni isiya kuna riga na ɗauko raina in zai yi da nama na sai ya bani yata. Da rahotanni da suka shafi ci gaban iyali. Fiye da mata da maza dubu hudu ne suka yi rijista da hukumar Hizba ta jihar Kano ƙarƙashin shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da zawarawa. Gwaggwarmayar kare hakkin bil'adama. Gaskiya mun yi baƙin ciki, mun shi zahi, mu a sunan iyaye a sunan masu kare hakkin yara da mata yau mace a ce an raba ta da ɗanta ko yau ɗa an raba shi da uwar shi ku duba ku ga wannan abu da zahi da takaici. Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana. Kai mata su ne duniya, su ne daɗi. To yanzu kuma mun zo ga mu na karshe wato labarai amma nan kana takaice. jiya alhamis amurka ta fara aiwatar da sababbin dokokin da suka buƙaci masu neman takardar izinin shiga ƙasar daga ƙasashe da galibi musulmi ne guda shida su kasance suna da wata dangantaka ta kud da wani dangin su ko kuma wata cibiyar kasuwanci a amurka kafin a ba su izinin shiga To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a kowa da kowa nan sashen Hausa musamman grace alheri abdu da ta na gabatarwa sai solomon abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu john ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima a saurari wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin